وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasaru zaɗin ma'ad fi hadi khairil ibad darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata shine darasi na tara a cikin wannan littafi wanda shi darasin na tara mun tattauna abubuwa guda biyu a cikinsa fasali ne da ya zo yana yi muna bayani akan shiriyar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shahi sifar zamansa na tayya da kuma yadda yake nuna yatsarsa ko farcensa da kuma yadda yake aga tsayan hannun na hagu saman kacararsa da kuma wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sanya ganinsa a kan yatsarsa ko farcensa. Yau ko insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda darasin namu shi ne darasi na goma. Kuma kamar wanda malam ya saba buɗa muna da fasali ko kuma babi. Malam yake cewa faslun rabewa fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana fasali zai mana bayani dangane da shiriyar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sujudus sawi fi sujudi sahwi a cikin bayanin sujada ta kuskure wa sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala malam yace ya tabbata annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi annahu qala haƙiƙa ya ce innama ana basharun kawai ni mutum nake an sa kamatan sau ina mantuwa kamar wadda kuma kuke mancewa kaga nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai mantuwa ga abin da yake manzanci ne saboda Allah ta'ala yana bawa annabawa da manzanninsa kariya daga duk abu na tangashe ɗan ko shafar ɗan dangane da abin da ya sha shayi harkar manzanci can ma cikin ƙur'ani Allah ta'ala ya ba da labarin. hikayar shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna ma ana basharun mitlukum kawai ni mutum nake irin ku bambanci shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muwa yuha ilayya sai ce ana yi mini aiki kaga nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa hakika mu sani cewa shi mutum ne yana mancewa kamar wadda mu muke mancewa amma ba ga harkar manzanci ba fa idza nasitu fadhakkirun yace idan kun ga namance fadhakkiruni ta ku ta shi wanda wannan hadisi Imam bukhari da Muslim duk sun ruwaito shi ma'anar wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan shiga cikin sallah ya samu wani abu na rafkanuwa kamar wanda mu ma muna shiga sallah mu samu wani nau'in abu na rafkanuwa wa kana lisahwihi min tamamin ni'ma ala ummati ya kasance dangane da rafkanuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sallarsa na daga cikin cikar ni'imar ubangiji ta'ala a kan al'ummarsa domin su zama masu koyi da shiya su zama masu koyi da abin da ya karantar wa ikimali dinihim da kuma kammalar addinin addininsu liyaqtadu dubini domin su yi koyi da shiya wata rana. Anan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah. daga cikin salloli da suke da a raka'a hudu sai ya raka biyu a madadin ya zauna sai ya miƙe firba'iya da sallah mai raka hudu kenan madadin ya yi zama na marko, sai zamana bai zaman ba falamma qada salatahu lokacin da ya kammala sallah ya ƙare sallar kenan a maimakon sallar ta zama ya yi zama biyu da ita sai ya zama guda ya yi sajada ƙwabilar salam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sujada gabanin ya sallama wanda wannan ita ce sujada qabliya kenan mu al'ummarsa sai mu riki wannan koyi da shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau in ka kabbarta sallah irin wannan yau haru gare ka kai ma sai kai sujada qabliya a dalilin ka rage zama na farko baka yi shi ba ba uki zaminu sai aka riko daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna man taraka shay'an duk wanda ya bar wani abu mina jaza'i sala na wani yanki na sallah allati laysat bi arkani wanda abin nan da mutum ya bari ba rukuni ne ba ma'ana ba farilla na ba ya bar abin da yake wajibi ko ya bar abin da yake sunna ne da guda kamar sunna uku sajada lahu qabla as sai sujada abliya a dalilin samun ragin da ya yi a cikin sallar. wannan shi ne abin da aka riko na shirya da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ufiza min ba'di turuki haka kuma an riko daga cikin sashen hanyoyinsa shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda yake bi domin gyara wani kuskure idan ya faru a cikin sallah annahu idza taraka dalik idan ya bar wannan wa shara'a fi ruknin sai zama ya shiga cikin wani rukuni lam yarja ba zai dawo ba na idan mun lura lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi raka'a biyu da sallah mai raka'a hudu a maimakon ya zauna yayi attahiyya sai zamana an mantar da shi bai ba ya miƙe tsaye ya shiga cikin wani rukuni saboda haka bai dawo ba kina dalilin rashin dawowar bayan ya kammala sallah sai sujada ƙabliya domin ɗora wannan raunin da aka sama na rashin zauna wannan kusan kenan fuska ta farko daga cikin a ah, abubuwan da suka bijiro annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana jagorantar al'umma sallah na biyu wa sallama min rak'atayn haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallama daga raka'a biyu fi ihda salatayn isha a wata ruwaya fi ihda la'ashi, ashi ɗaya daga cikin salloli biyu na marinci kamar azur ko la'asar yayi raka'a biyu sai ya sallama ga ta kuma a raka'a hudu ta ثم تكلم shana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya sallama sai waiwayo ya yi magana da sahabbansa sallar ta cika ko ba ta cika ba aka tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa sallah ba ta cika ba daga cikin masu tunatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani bawan Allah da ake ce ma duniya dai wanda Allah ta'ala ya sa yana da hannuwa masu kai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya rasulullah ana fita annabi kamanta ne an kusurati sala ko dai ana yin kasar ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, lam am lam ansa ban manta ba walan tuqsar kuma ba yi kasaru ba to nan ne wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace aka ma ta kunu duniya dai eh tambaye su shin kamar wanda duniya dai ne yace haka ne sahabai suka tabbatar da cewa eh haka ne ai kuskure thumma tammaha sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cika sallah thumma sallama sa'an ya sallama thumma sajada sa'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yayi sujada thumma sallama na ya sallama wanda wannan ya nuna wadda huska ta biyu da ta faru kenan diya aka yi Annabi sallallahu alaihi wa na salla tare da tsafai ne ya yi raka biyu ya mance sai ya sallama kuma ya yi tambaya akan sallar ta cika ko ba ta cika ba aka tabbatar mishi da cewa sallar gaba ta cika ba ya tashi ya kammala abin da ya saura na sallar sannan kuma ya yi sallama sa'an ya yi sajadai guda biyu sa'an ya sallama daga baya wanda wannan ita ce sujada ba'adiyya sannan na magana da suka yi a cikin sallah kuma bata bata sallah ba daga haka ne malamai suka bubbugar da hukunci a ƙarƙashin wannan hadisi cewa idan haka ta waru tsakanin mai ba da sallah da mabiyansa magana da suka yi ba ta zarce kalimomi biyar ba ya tambaye su su ba shi amsa ya sake magana su yi magana bai wuce biyar ba to tana da lami lahiya za a kammala ta ne kawai a yi abin da ya wajaba na yin sujada ba hadiya sannan kamar wa shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa ni ina mancewa kamar da kuke mancewa gashi mun samu kusan sigogi guda kusan biyu waɗanda wannan ya faru gare shi a cikin sallah ya yi ƙabliya sannan kuma ya yi ba'diya wa salla wa sallar ya yi sallar ya sallame wa sarrafa sannan ya juya wa ƙarfafiya min as raka wanga siga da uku kenan na daga cikin bayanin shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallama alhali akwai abinda da ya saura na raka a lahu ɗalaha sai ɗalahatu ya ce masa nasi ta raka kamanta da raka guda faraja wannan ya nuna kenan har bayan annabi ya tafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faraja fadakhala masjida ya dawo ya shiga masallaci fa amara bilal ya umarci bilal fa qama bilal ya yi iqama a sallalin lin nas raka'a sai ya sallaci raka'a guda wadda ta rage wannan da shi ɗalha ya tuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imamu ahmad ya ambaci wannan hadisi a cikin musnad shi imamu ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jama'a arahimahullahu ta'ala nan ma za mu ga koda ruwayar ta zo da ijazu qasrin ba ambaci irin nau'in sujada wadda annabi yayi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ma ba ya za a yi tunda bayan an sallama ne ara annabi ya hita sa'ana aka tuna masa sannan ya dawo ya kammala abin da ya saura na raka sa'annan ya sallama raga daga baya sai ya zada abiya to nawai karo na uku kenan da malami kawo mana dangane da shiriyar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya sha yi kuskure da ya waru yana sallah tare da sahabbai ne ya dana ta tabbata gare su kuma aka gyara wanda ya nuna muna ita sallah idan ta samu wata karaya to za a tsora ta ne matsawar karayar nan ba ba ta ɗoruwa ba na hudu daga cikin kuskure da yawa annabi yana sallah tare da sahabbansa sallar zuhur khamsa ya sallaci azhur raka biyar Bakwalu sai sahabbai suka ce sallaita khamsa kai sallah raka biyar sajada ba'da ma sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya sallama to sai yayi sujada kaga nan ma dai ba adiya haka kenan nan babban abin da ya kamata mu kula da shi mu lura da shi ma mamu kenan su ma akwai bukatar suna lura da wada sallah take tayya idan aka kai inda akwai buƙatar tunatar da liman ya yi kuskure don sai a tuna mishi mana a tasbihu lirijal wa tasbihu nisa idan aka ga wani abu ya samu mai ba da sallah za a sanar da shi ta hanyar ce masa subhanallah da an ambata wannan labza. to shi mai ba da sallah zai tabbatar da cewa to ga wani abu da ya faru cikin sallah akwai wani abu in ma bai gane ba to daga nan ne zai sallama sai ainihi tambaya kurin da aka yi ya yi mai bayani sai dawo ya gyara kamar wada wannan ta waru da babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyar daga cikin kuskure da ya taba waruwa annabi yana sallah tare da sahabbansa wa sallal asra ya sallaci sallar la'asar talatan a raka'a uku thumma dakala manzilahu nan ma akwai ijazu asrin ba kawo bayanin cewa ya sallama ba ya yi kaza ya yi kaza to ya sallar la'asar raka uku ya sallama ya shiga gidansa Da dhakkarahu an sai mutane suka tunatar da shi da sahabbai suka tuna mai cewa to sallar gawa a raka uku aka yi a salla bihi maraka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo ya sallaci wannan raka da ta rage masallama سلم ya sallama, ثم masajada sa'ana ya yi sujada sun masallama sannan ya sallama ma'anar cewa sun masajada ba wai annabi ya yi sujada ƙara guda ba ne a'a sujada biyu ake nihin annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan ita ce fuska ta biyar na kurakurai da suka taɓa faruwa ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yake jagorantar sahabbai yadda Allah ta tabbata a gare su hadha majmu'u ma hufiza wannan shine tarsashin duk abin da aka kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kurakurai da suka taba faruwa yana jagoranta al'umma وهي خمسة مواضع wurare da yake nan waɗanda muka ambata wanda za mu ga kusan wuri hudu duk abin da ya faru na sujada ba'diya ne amma wuri guda shine na sujada qabliya walam yakun min hadiyi bai kasance a cikin shiryarsa ba tagamidu ainihi fi sala ya zama annabi yana sallah ya rutse idanu wannan ba shiriyarsa ba ce ma'ana da shirya da al'umma akan haka ba kuma shi ba aiki ne da yake yi ba wa kariyahu Ahmad wa gairu Imam Ahmad rahmatullahi alaihi yace kana sallah aka kawai ba wani dalili ka rufe idanunka to wannan abu ne da yake karahiya haka da wasu malamai da ba shi ba duk sun kyamaci haka wa qalu sai suka ce wa qalu sai suka ce huwa min filin yahud abin da sa annabi baya rufe idanunsa in yana sallah wannan yana daga cikin aikin yahudawa wa abahu jama'a sai aka samu wasu jama'a daga cikin malamai da suka ce ya halatta rutse idonka in kana sallah amma malam ya ce wa sawabu abinda as-sawaba annal fataha in kana la yuhillu bil khushu'i abinda as-sawaba in kana sallah ka buɗe idanunka matsawar buɗe idanun nan ba zai nakasa khushu'in da a cikin sallar ka ba fa huwa kuma wannan shi abin da yayi ka bude idan kai kana sallah ba ka ruhe ba sai ya zama na akwai wani abu na haramun wanda ya bin faro wannan in karun sa idan ka kuma ba ne misali kuna sallah ga hili ga gungun mata sun bin faro suna ta musamman irin halin da mata suka shiga a yau na tsaraici. da da hijabi su rungumi gyale na hanyar tsara da mata suke bi da rashin mutunci da rashin kirki da bayyana sashen jikinsu a wannan lokacin ka rufe ka ya yi ka buɗe saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin halin mata ya ce mace nalmara tuqbilu fi surati shaytan mace tana fuskantowa ne da surar shaytan wa tudbiru fi surati haka kuma in ta ba da baya tana ba da baya ne da surar shaytan to kaga in ka kalli halin mata namu na yau kama daga uwaye har ɗaya za ka ga mai yawa daga cikinsu ba su da kamun kai ba wai a ce duka ba ana samun masu kamun kai amma al'aglab a al'aglabiya su ne waɗanda ba su da kamun kai in ka kiyaye da halin mata sai sun kawo gungun jama'a inda jama'a suke tare sannan ne za su fara daga muryarsu walau da sun taso daga makaranta ne za ka ga suna taya suna abubuwa na ba daidai ba da kuna sallah ga gungun mata ko kuma mace wadda akwai alamun rashin mutunci tare da ita kuma ga hilin Allah ne da ka rufe idanka ka kauce makallan haramun wannan ba na yi insha Allah kamar wanda maluma suka yi bayani wa in hala bainahu wa bainal ushu lima fi qalbi min az zukhra wato koda ya zama wannan abin ya shiga tsakanin shi da kushuyinsa abin da ya yi masa alkairi koda zai shiga tsakanin shi da kushuyin don abin da ke cikin zuciyarsa na ƙawace kawace da wani abu da ba kawa ba to wannan kan ba ya ce bauna ka layu kurabu idan an sama abin da zai shiga tsakaninta da kushuyi cikin sallarta ga zuciyarta na kawo ma wasu ƙawace-ƙawace to abinda da tabbatattar magana shine ba karhan hantukar rufe idon ba saboda darura ce akwai babe a wurin maluma a daruratu ma ma'azura ko da ba haramun ne sai a samu wani lokaci da zai zama ya halatta saboda uzuri ko saboda darura وكان إذا سلم يستغفر ثلاثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا kasance idan ya yi sallama yana yin istighfar har uku idan kai yawo cikin mu masallata a masallatayya mabambanta namu za ka samu akasin haka za ka ga wani da ya sallama sallah abin da zai cewa kawai kullum yusibana illa ma kataba Allah lana wa maulana in ka tambaye na ya samu bai sani ba wani kuma za ka ji ya buɗe baki ne ya ce rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i wanda kuma bai yiwa wanda za a ba ma'ida an riga an bashi ba annabi ne kuma kai ba ka samun ta ka gani ko to don haka abinda da an mafi alhairi gare mu mu bi abinda da manzon Allah ya shirya da mu sallallahu alaihi wa sallam shi dai ya sallama sallah zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hasan uku sunna sa'annan bayan haka ala allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram bayan ya yi sifari sau uku sai ya karanta wannan addu'a wala yamtutu mustaqbilan lil-qibla illa miqdara ma yakunu dalik annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ba haɓai ne sallah ya kammala sallah bai zama ne yana kallon wajen alƙibla ne inda ya ba da sallah sai gwargwadon kawai ya yi wannan istighfar sau uku ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram bayan na ya huskanto al'umma da yawa ma bayan ya huskanto idan ya ga wani ya yi kuskure ko ya aikata ba daidai ba sai ya shiryar da al'umma cewa ga wani da a gyarawa ba don ya cewa da ka yi kaza ba baka ba sunna bane da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai ka juyo ka kalli waɗanda kan ba sallah ba tare da kayan istighfar sau uku ba kuma ka gabatar da Allah Allahumma anta salam dan shi ba zai juya ba <clears throat> har sai ya gabatar da suwa ويسرع الانفتال إلى المأمومين yana sauri ya juyo zuwa ga masu sallah bayan ya karanta lafza ta istighfar sau uku da Allahumma anta salam wa kana yanfatilu an yaminihi wa an yasari kuma annabi ya kasance yana sallama sallarsa a bangaren dama da bangaren hagu kaga za ka karanta a cikin wasu littafai musamman na mazhaba sai a ce sai ka sallama kubalata wa dahika ya zama sallama uku kenan daman ka assalamu alaikum gaban ka assalamu alaikum abun ka assalamu alaikum sallama uku kenan wanda wannan ba a samu wannan ruwaya ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya tabbata shine na sallamawa sau biyu damanka da hagunka wannan shi ne abin da annabi ya doge yana yi a Allah ta'ala ya karɓi ransa sun makana yi ƙubilu alin mu'mini na biyu wajen sannan bayan ya sallama sallah ya kan huskanto muminai da fuskarsa la ya kusa la ya yi min duna lahiya ba zai keɓance wata ɓangare na al'umma ba kamar gehen dama ko gehen hauni ya ce nan ne kawai zai a fuskanta kawai dai yana gabansu ya sallama ya yi istighfar sau uku ya yi allahumma antum salam wa salam to zai fuskanto su ya diba yana nan da yana gani wanda masu ba da sallah yau ma aka yi kamata su kasance saboda su zama masu koyi da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda ka gani na kure to sai kai gyara amma kai sallah kai ka kana jibin alƙibla to ai baka ga wanda ka ba sallah ba ai baka ga wanda ya wani kure wanda yana bukata a shiryar da shi ba da haka haka ya kamata masu ba da sallah su zama masu cikakkar biyayya da ɗa'a da koyi da shi wanga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan kenan daga cikin wurare guda biyar da kurakurai suka waru a cikin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma hanyoyi waɗanda annabi ya fi na gyara sallolin da suka samu karaya da haka in dai ba sallar ka ta samu matsala na ba na rasa wani rukuni daga cikinta to wannan abin ana iya tsora ana iya tsora sallar amma ga misali ka yi sallah ta azuru raka ka ta farko sai ka yi sujada guda baka tuna ba sai da ka tashi tsaye ka gama karatu ka yi ruku ka ɗaukako abinda a hukunci a nan wacce raka farko da kai masu jala guda babu ta ta riga ta lalace za ka yi watsi da ita kamar yadda ka fara sallah saboda sujada rukuni ta haka rukuni rukuni na to duk abin da yake rukuni su jala qabliya ko badiya ba ta iya dora shi kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin nazaran lil waqti kai la nukila ala na kamata mu tsaya nan abinda aka karanta akan sawaba Allah ya bamu ladashi kure kuma Allah shi yaye shayin shi a cikin zukatan al'umma Allah ya bamu ikon biyar shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga dukkanin al'amuran mu kina a darasin mu na gaba insha Allah za mu tashi a daidai gabar da malami ya ce وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس أصلا إن الله يسوع أدار من قبا لا متأشر قبا الله يمنع موافق على داشي الله يسعى أيكم مسلم دم بداية داشي الله يسوق قام على الأمة المسلمين على أمر رأسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك